mai halin girma ya zo ta aminu ribi a dangare sando ƙaura da sha hudu aminu nuhu ka kai maki sake ƙaura nuhu ƙanina ne shi ya haifi wannan to muna zanne lahiya in wasu shawara ta kama yakan zo da shawara abin abinda na gaya ya daidai bisa zuwan shi shi zan gaya maka sunana alhaji aminu nuhu abdulkadir ƙauren katsina hakimin rimi ni ne ƙaura na goma sha hudu kuma wakilin mai martaba sarkin katsina muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan lokaci musamman wato ganin cewa wannan sabon ƙaura da aka naɗa mana wato alhaji aminu nuhu abdulkadir ya cika shekara daidai da naɗawa a tarihi duk wanda ke ƙaura ana rufe shi a cikin gida ne saboda tarihi saboda haka dama ya gwada mani inda za a rufe shi a lokacin yana bani tarihin cewa nan kabarin wani nan kabarin wani har na kaura abubakar akwai a can gurin ma akwai wasu kabarurruka kusan gidan da akwai kabarurruka to amma an zaɓi nan a matsayin makabarta amma an yi mata shifke-shifken lambu na itatuwa da sauransu har da waɗannan da nan shi marigayi ƙaura nuhu shi ya gina shi ya dasa su a gurin nan ya ce mani ga wurin da za a rufe shi kuma haka aka yi lokacin da ya rasu ni na zo na gwada wurin da za a rufe shi aka gina na zo na sa aka yi fensin na block ni kuma da na aka naɗo ni na zo dama kuma sai ka kafa shaida bayan mun dawo naɗi da an dubaro wajen naɗi aka taho gida ba inda za ka zame ba ruwanka da kowa wurin masaukinka za ka zo ka nuna mutane ka nuna gidanka inda za a rufe ka nan inda nake tsayen nan